sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin dace da ni ta ce na zo mu zauna da ke amma kuma da alamar ba yadda ma na yi tsammani ba kuma yadda mahaifiyana ta yi tsammani ke ba malam ka gani ka cika ni da surutu in baka da wani magana zan iya shigewa ciki ada na faɗa ada na faɗa batun kenan um yanzu ina son ki min wani abu guda ɗaya kina je na ne ne ke ji yayi ba idanu ba ko haka ne um, na ga alaman ban yi miki ba ko za ki gaya ma mahaifiyarki ta gaya mahaifiyarta cewa ban miki ba kai kamata a ce ka faɗa musu domin kai ka kawo kanka da kanka ba ni na je na samo ka ba a ban na kawo kaina ba malama ai kai ka zo gidan na ga mun kina so ki mun tsaurin ido ba ni na kawo kaina ba ni ma sa na akai to tunda sa ka aka yi wacce ta sa ka sai ka koma ka je ka faɗa mata cewa ban maka ba amma ki ma ya sake aka yi ki ma sai ki je ki gaya ma wanda suka sake cewa baki mun ba ai mahaifiyar ka ce ta zo ta samu mahaifiyata ba mahaifiyata ba ce ta je take talla da ni take neman hajiya ne ta zo da kanta ita ta zo da kanta ma wa ashe kin san batun kika ce baki san komai ba saboda me zan nuna maka cewa na san batun yan tsaya tukunna ina son ki kwata da hankalinki me magana ilimi tsakanin da ke saboda kar mu bata wa iyayen mu rai ka gani ba ni da lokacin ka sai tsaya tukunna tsaya mana tsaya tukunna a tsaye nake kuma so kake abin da nake son ki da shi shine kina jina ko am kin ga wannan bature na iyaye kuma batun iyaye gaskiya ba abin wasa bane wa'azi kake mun ko kuma me ana so ne na fahimta